Jamus ta yi kira tsagaita wuta a sabon rikicin nan da ya barke tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah. Amurka ta sake baiwa Ukraine tallafin kudade da makamai don kare kanta daga barazanar Rasha. Wani sabon harin da aka kai kan jama'a a kasuwa ya salwanta da rayuka a Sudan. Ministan harkokin wajen Jamus Annalina Baerbock ta shaida wa taron Majalisar Ɗinkin Duniya cewa faɗaɗa rikici a yankin gabas ta tsakiya ba za ta kawo wata maslaha ba ta fuskar tsaro. Babbar jami'ar diplomasiyar ta Jamus dai na daga cikin waɗanda ke neman ganin an cimma tsagaita buɗe wuta a rikicin da ya kunno kai tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon. A cewar Baerbock dukkanin ɓangarorin da ke faɗa a gabas ta tsakiya. na buƙatar zaman lafiya mai ɗorewa. Ita ma Majalisar Ɗinkin Duniyar ta koka da hare-haren da Isra'ila ke kaiwa a Labanan, martanin da take kaiwa mayakan Hezbollah. Kimanin mutane 700 ne dai hare-haren Isra'ila suka yi ajalinsu a cikin mako guda a Labanan, kamar yadda ma'aikatar lafiya a ƙasar ta sanar. Shugaba Joe Biden na ƙasar Amurka ya baiwa Ukraine wasu kuɗaɗe da yawansu ya kai dala biliyan biyu da miliyan ɗari hudu. Tallafi a yaƙi da Ukraine ɗin ke yi da Rasha. Tallafin ya haɗa ne da manyan makaman kakkaɓe hare-hare daga sama. Da bama masu cin dogon zango game da jirage marasa matuƙa. da yammacin jiya alhamis ne shugaban ukraine volodymyr zelensky ya kai wa shugaba biden ziyara a birnin washington shugaban na amurka haka ma ya ce akwai wasu makaman da su ya kai dala biliyan biyar da miliyan biyar da amurkar za ta baiwa ukraine kafin karshen wa'adin mulkinsa na watan janairun baɗi mr biden ya kuma jaddada cewa amurka za ta ci gaba da goyawa ukraine baya tarma da tallafi a yanzu da ma kowane lokacin a nan gaba. To ana shan labaran duniyar da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na DW. Wani hari da mayakan rundunar RSF da ke jayayya da gwamnati a Sudan suka kai wata kasuwa ya kashe akalla mutum goma sha takwas kamar yadda majiyoyin lafiya ke tabbatarwa a yau Juma'a. da yammacin jiya alhamis ne mayakan suka afkawa kasuwar birnin elfasha inda lamarin ya kuma jikkata wasu da dama hakan kuwa na zuwa ne a yayin da shugabannin kasashen duniya ke neman ganin an kawo ƙarshen yaƙi a sudan ɗin a babban taron bana na majalisar ɗinkin duniya da ake yi a birnin new york hukumomin asibitin koyarwa da ke birnin elfasha sun ce wasu daga cikin mutanen da aka kashen kone su aka yi yayin da wasu kuwa aka ji musu munanan raunuka kimanin mutum dubu ashirin ne dai hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ke cewa aka yi asarar su a yakin da ke faruwa a sudan ɗin rahotanni daga argentina na cewa yanayin talauci ya karu a ƙasar da sama da kaso hamsin da biyu cikin ɗari. wata hukumar ƙididdiga ta ƙasar ce ta fitar da wannan kiyasin watanni shida bayan gwamnatin javier milei da ta ɗare kan madafin iko a ƙasar wannan dai shine mafi munin yanayi na talauci da ƙasar ta argentina ta fada a ciki tun bayan ƙarin da aka samu a zangon farko na shekarar da ta gabata wanda ya kai sama da kaso goma sha ɗaya cikin ɗari. rahoton ya nuna da cewa adadin mutanen da ke fama da talauci a argentina ya karu zuwa miliyan uku a watanni shida na farko na wannan shekara hukumar gididigar ta yi amfani da lissafin yawan kuɗin shigar da mutane ke samu ne a gidajensu da kuma nauyin kwandon kayan masarufi wanda kuɗinsa ya kai dalar amurka 240 Farashi a Argentina wato guda ne daga cikin wanda ya fi hauhawa a duniya da ya haura kaso 230 a duk shekara. To jama'a karshen labaran duniyar kenan a zagaye na farko. An gaishe ka muntaka a hiwa da fassara kuma ka gabatar mana da labaran na duniya daga nan sashen Hausa na DW da ke a nan birnin bawan na tarayyar Jamus. DW harkokin yau. A harkokin namu na yau za ku ji cewa tashe-tashen hankula na ci gaba da ta gayyara harkokin ilimi na yara ƙanana a Najeriya da Kamaru har ma dai da wasu ɗaiɗaikun kasashen Afirka. A fannin shirye-shirye kuwa muna tafi da shirin dandalin matasa har ma dai da shirin wasan kwaikwayo na jika ƙaro. amma za mu ɗauko tushen rahotannin namu ne daga ƙasar Sudan, inda a daidai lokacin da shugaban mulkin sojan wannan ƙasa Janar Abdul Fattah al-Burhan ke jawabinsa a zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York. Dakarun sa sun kaddamar da mummunan farmaki ta sama da ta ƙasa a babban birnin Khartoum da ke hannun dakarun sa kai na RSF, lamarin da ke da ke wato tabbatar da aniyarsa ta amfani da ƙarfin tuwo wajen kawo ƙarshen bore da ake yi a ƙasar. dama dai sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana damuwa game da salon da rikicin ke ɗauka bayan barkewarsa a watan afrilun ɗin 2023 kamar yadda za ku je cikin wannan rahoton da mahmud yi azare ya yi kuma na daga birnin alkahira shaidun gani da ido dai sun tabbatar da rahoton tashin bama-bamai da fadace-fadace a tsakiyar birnin khartoum ɗin a daidai lokacin da dakarun sojin na sudan ke kokarin ƙetare gadoji guda uku da ke kan kogin nilu waɗanda suka haɗe garuruwa uku da ke zama babbar fadar mulkin ƙasar ta sudan khartoum wato garuruwan khartoum da omdurman da bahari kuma kamar yadda wakilin tashar al'arabiya ke tabbatarwa ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoton babu gaskiya kan bayanan da ake yadawa da ke nuna cewa dakarun sojan na sudan sun samu wata gagarumin nasara a farmakin da suka kaddamar ɗin. لم نشهد مثل هذه العمليات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وأيضا يتشي wannan shine gumurzu mafi muni da muka taba gani tsakanin bangarorin biyu tun bayan barkewar yaki tsakanin su watannin da suka gabata janar burhan din dai wanda a jawabin da ya gabatar a zauren na majalisar ɗinkin duniya ya nemi duniya da ta jera ƙungiyar 'yan tawayen ta rsf cikin ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ya zama wajibi a haɗa ƙarfi da ƙarfe don ganin bayanta yana mai dagewa kan fatali da shiga tattaunawa da su. سيد الرئيس لعلكم تدركون حجم التحديات والتآمر ya ce mai girma shugaban wannan zauren na yi amanar kuna ganin irin makircin da ake kulla wa ƙasa ta ta sudan ta hanyar amfani da 'yan tawayen da ke aikata aika-aika na manya-manyan laifuffukan yaƙi da suka hada da kisan ƙare dangi ga wasu ƙabilu da yi wa mata fyaɗe na kira ga wannan zauren da ma sauran kasashen duniya da mu sanya wannan kungiyar cikin kungiyoyin 'yan ta'adda wacce za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe don ganin bayanta. Irin ayyukan ta'asan da ta tafkawa al'ummar Sudan shi ya sanya illahirinsu ke goyon bayana kan cewa ba su yadda mu zauna mu tattauna da wannan kungiyar 'yan ta'addar ba babu kuma matakin da ya dace kan banda amfani da karfin tuwo don ganin bayansu. tuni dai shugaban 'yan tawayen janar hamiti ya nuna takaicinsa ga yadda zauren na majalisar ɗinkin duniya ya ba wa janar burhan ɗin damar halartar taron na majalisar ɗinkin duniya ya ce muna nuna adawarmu ga yadda aka ba wa jagoran juyin mulki mai mulkin kama karya janar burhan damar wakiltar kasarmu a zauren majalisar ɗinkin duniya domin juyin mulkin da ya yi wa hukumar rikon kwaryar da 'yan ƙasa suka lamunta da ita shine umar haba'isin duk wannan rikicin da ake a sudan wanda muka yi amannar za a iya kawo ƙarshensa ne kaɗai ta hanyar tattaunawa da gudanar da sahihin zaben da za a ba kowa 'yancin shigarsa. mahmud ya azare dw hausa daga birnin alkahiran masar to irin waɗannan rikice-rikice na mummunan tasiri a harkokin yau da kullum a ƙasashen afirka har ma sun sa makomar yara da aka kiyasta sun kai miliyan biyu da dubu ɗari takwas shiga cikin haɗari saboda rigingimu da ake fama da su a nan da can wannan hali ya fi kamari musamman ma a najeriya da kamaru abdullahi tankobala ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya haɗa mana Tashe-tashen hankula da ke ci gaba faɗin yammaci da tsakiyar Afirka sun kawo tseko ga karatun yara kusan miliyan uku a bisa alƙalaman baya-bayan nan na rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya. An rufe makarantu sama da dubu goma sha hudu a yankin a zango na biyu na shekarar dubu biyu da ashirin da hudu adadin da ya ɗara makarantun da aka rufe a bara da kimanin dubu ɗaya. A duniya baki ɗaya yawan yaran da ba sa zuwa makaranta sun kai miliyan ɗari biyu da hamsin a cewar alƙalaman ƙungiyar raya ci gaban ilimi kimiyya da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO. Nahiyar Afirka kudu da hamada Sahara na da kashi talatin cikin 100 na yaran da ba sa zuwa makaranta a duniya. Alƙalamin kuma na daɗa ƙaruwa. Ɗauki ba daɗi da makami ya kasara al'ummomi ya kuma ta tagayyar mutane da yawa kamar da Dr. Ibrahim Baba sha tambaya masanin kimiyyar siyasa a jami'ar Usman ɗan Fodiyo Sokoto a Najeriya. ya shaida wa DW. In areas where conflict actually ravaged the communities and they have moved. Ya ce a yankunan da tashin hankali ya ta tagayyara al'ummomi sun yi ƙaura zuwa wasu yankunan da ba nasu ba a matsayin mutanen da rikici ya raba da mahallansu kuma za ka ga babban kalubalen da suke fuskanta ba wai ilimi ba ne a'a amma samun muhimman bukatun rayuwa kamar abinci da ruwa da kuma harkokin lafiya. Uh, Haka ma kuma akwai batun tashin hankalin da ke shafar makarantu kai tsaye. kai wa makarantu hari da gangan da makarkashiyar hana yara samun ilimi saboda tashin hankali. Wannan ba komai ba ne face bala'i, a cewar Dr. Ibrahim Shatambaya. in the case of Nigeria particularly that of uh, ce a Najeriya musamman arewa maso yamma mai yiwuwa kana da labarin cewa kai har-har a makarantu da sace-sacen mutane da sauran munanan laifuka sun sanya wannan yanki na kasar cikin rashin kwanciyar hankali kasashe kamar nigeria da Kamaru da Burkina Faso da Mali da kuma Jamhuriyar demokradiyyar Congo suna shan hukubar wannan tashin hankali yayin da kungiyoyin 'yan bindiga suke yawan kaiwa makarantu hare-hare. Dalilan da suka haifar da tashe-tashen kula a waɗannan yankuna suna da dama a cewar Dr. Michael Ndimacho, masanin kimiyyar siyasa a jami'ar Duwala a Kamaru. Eh, ya ce idan ka kalli kasashe kamar Najeriya da Kamaru, Najeriya na fama da Boko Haram. Duka waɗannan batutuwa ne da suke da tarihi. Idan ka dubi Kamaru ana fama da rikici a arewa maso yamma da kudu maso yamma. Waɗannan duk rikice-rikice ne na mulkin mallaka. Na yi imani akwai sa hannun wasu daga waje. Ɗaya daga ciki shine ma'adanan da aka gano a yammaci da tsakiyar Afirka. kuma hanya ɗaya da wasu daga waje za su iya shigowa cikin sauƙi su kwashi waɗannan albarkatu ita ce haddasa fitina. Uh, Yankin Kamaru da ke magana da Turancin Ingilishi shi ma yana fuskantar irin wannan yanayi. A bisa alƙalman Majalisar Ɗinkin Duniya da UNICEF a shekarar 2021 yara dubu 700 ba sa zuwa makaranta. Haka shekarar 2019 yara dubu ɗari da 855 ba sa zuwa makaranta. a arewa maso yamma da kuma kudu maso yammacin kamaru inda kungiyoyin 'yan aware suke kai hare-hare a makarantu illa mai tsawo da hana miliyoyin yara samun ilimi zai haifar a nan gaba tuna aka fara jin raɗaɗinsa a faɗin nahiyar afirka a cewar dr ndimacho kuma dukkan kokari na magance wannan matsala ta ilimi a sassan duniya suna cin karo da juna kamar da ƙwararru suka nunar yayin da waje guda kungiyoyin ƙasa da ƙasa kamar majalisar ɗinkin duniya suka ba da wasu tallafi manazarta na ganin yunkurin bai wadatar ba yadda za a magance tushen matsalolin Abdullahi Tankowala kenan ɗauke da wannan rahoto. A Najeriya yawan fursunoni da ake jiran shari'a sun kai dubu hamsin da uku a gidajen yari ɗari biyu da hamsin da uku da ake da su a ƙasar, abin da ya sanya nuna damuwa kan yanayin da ake tsare da su da kuma dogon lokacin da suke shafewa a tsare wanda ke sanya keta hakokinsu na bani Adama. Wakilin mu da ke Abuja, Uwais Abubakar Idris ya duba mana wannan lamari ga kuma rahoton da ya aiko mana. hali da yanayi da ake tsare da fursunoni a gidajen yarin najeriya ya zama wanda ake yi wa kirai da cinkus ɗakin tsumma domin bincike da cibiyar ci gaban bani adama ta gudanar ta gano cewa fiye da fursunoni dubu hamsin da uku ne dukkaninsu suke jiran a yi masu shari'a daga cikin adadin sama da dubu tamanin da hudu da ake tsare da su a gidajen yarin najeriya guda ɗari biyu da hamsin da uku abin da ke sanya su kwashe lokacin da ya kamata a ce ma sun gama zaman jarum amma suna jiran su san makomarsu. Malam Abdullatif Tanko na yashi na kungiyar Smile Peace ta Najeriya ɗaya daga cikin ƙungiyoyi ne da suke aiki a wannan fannin. Matsalolin ya ma wuce haka kaga mutum ya shafe watanni shekara ɗaya shekara biyu wai yana gidan yari sannan ga matsaloli da suka shafi gidan yarin babu tsari waje ne da jama'a maimakon a ce gida da zai ɗauki mutane 100 ko mutane 50 kaga a ce mutane sama da 100, 200, 300 suna nan cikin atakure fiye da kashi 68 na fursunonin najeriya ne ke zaman jiran a yi masu shari'a a gidajen yarin kasar bayanai suna nuna cewa yanayin da ake tsare da su baya da kyawun gani da maji domin maimakon gyara halayensu kamar yadda aka sauya wa gidajen yarin najeriya suna na gyara halinka sukan bige ne da koyo wasu munanan halaye daga gidajen yarin barista mai nasarar umar masani ne a fannin shari'a a tarayyar najeriya wanda ya bayyana illar da wannan ke da shi da matsalar da ke haddasa hakan to wannan yana nuna rauni ne na bangaren shari'a ta ƙasar nan a dokar najeriya ba a aje ka sama da awa 24 ba tare da an gurfanar da kai gaban kuliya ba kuma kuliya din nan karkashin doka da aka yi ta 2015 inda aka ce a hanzarta harkokin yadda ake shari'a maimakon tsarin shari'a na dodon kodi ba abu ne wanda yake bukatar a yi ma bangaren shari'ar gaba ɗaya garan bawul to baya ga wannan ma binciken ya nuna cewa akwai fursunoni 3,590 waɗanda aka yankewa hukuncin kisa amma suna ci gaba da jiran tsammanin warabbuka wato ba san lokacin da za a aiwatar da hukunci a kansu ba malam isa sanusi shine daraktan kungiyar kare haƙƙin jama'a ta amnesty international a nigeria da suka daɗe suna koke akan bukata na a yi gyara akan ɗaukacin tsarin a wasu gidajen fursuna muka samu labarin masu ma mutu suna jiran shari'a to wannan bai dace ba wannan yana nuna akan cewa tsarin shari'a na najeriya yana da rauni yana da matsala ina ganin cewar ya kamata hukumomin najeriya su kafa wani kwamiti na musamman wanda zai bi duka gidajen yari a bayar da tsari na shari'a na gaggawa duk wani wanda yake zaman jiran shari'a kuma ya samu kansa a gidan fursuna tsawon shekaru an duba sa. a tabbatar da cewa an yanke masa hukunci idan kuma ya yi zaman da ya wuce hukuncin da ya aka yi masa to a bashi diya a sake shi to sai dai hukumar kula da gidajen gyara halin ta najeriya ta sha bayyana cewa tana ƙoƙari, na tabbatar da cewa ta daidaita al'amurra musamman ta fannin aiki da sashin shari'a wai abubakar idris dw hausa daga abuja najeriya To yanzu kuma sai mu je ga sharhunan jaridun Jamus akan wainar da aka toya a nahiyar mu ta Afirka tare da Usman Seho Usman inda rusau da hukumomin Habasha ke yi a unguwannin marasa galihu na birnin Addis Ababa ya dauki hankalin wasu daga cikin jaridun Jamus. Sharhunan jaridun Jamus na wannan mako zai fara ne da batun matatar man dangote a Najeriya, inda jaridar Noye Zurcha Saitun ta ce Najeriya ƙasar da Allah ya hore wa arzikin man fetur a yanzu ta samu damar ce wa kanta man da take harkowa. Hamshakin ɗan kasuwa ɗan Najeriya kuma mutumin da ya fi ƙarfin tattalin arziki a Afirka wato Aliko Dangote. Yana da mafarkin ganin wannan mataki ya baiwa Najeriya bunƙasar tattalin arziki. Sai dai jaridar ta ce, amma fa Aliko Dangote. ya gamu da masu hamayya da wannan burin nasa daga ciki da wajen Najeriya. Sai jaridar Frankfurt Allgemeine Zeitung wacce ta ce babban birnin Habasha na ganin gagarumin sauyi a yanzu. Jaridar ta ce mazauna Addis Ababa na ganin rusau da ake yi musamman ma waɗanda ke zama a anguwannin marasa galihu. Firimiyan Habasha Abbey Ahmed ya ƙaddamar da gagarumin aikin sakewa birni mai tarihi fasali. Misali, a ɓangaren tsakiyar birnin da ke da tarihin dubban shekaru, a yanzu kusan an rusa komai da ke tsaye da sunan gini walau gida ko ofis duka yanzu fili kawai ake gani. Wannan matakin jaridar ta ce ya sa dubban mutane sun rabu da mahallinsu sakamakon yadda rusau ɗin ya shafi wurare da dama. Za mu ɗora da jaridar The Target Saitun, wacce ta yi sharhi kan cin hanci da ke tattare da tallafin da ƙungiyar tarayyar Turai ke warewa don tallafawa Afirka. Jaridar ta ce tun kama daga shekara ta 2016 aka fara gano badakalar da ke tattare da kuɗaɗen tallafawa Afirka. Tarayyar Turai dai na ba da miliyoyin kuɗi don agaji wa ɓangarori da dama da ke nahiyar ta Afirka. amma jaridar ta ce ofishin kula da binciken kuɗi na ƙungiyar EU ya da wasu alƙaluma da yawa da suke ganin ana buƙatar yin kyakkyawan bincike kan yadda aka kashe kuɗaɗen. Sai dai jaridar ta ƙara da aza ayar tambaya cewar idan wannan binciken ya ci gaba da ɗaukar lokaci, to haƙiƙa zai shafi ayyukan agaji da dama wanda ma za ta kai ga tsayar da wasu ayyuka da ake yi a nahiyar Afirka. Jaridar Bild ta ce Botswana za ta harbe giwaye dubu ashirin. Jaridar ta ce da farko dai an shirya tura waɗannan giwaye dubu ashirin zuwa ƙasar Jamus, amma kuma saɓanin haka yanzu an yanke shawarar cewa za a harbe giwayen. masu kare muhalli ne dai suka yi ta sukar batun ɗauko giwayen daga afirka a kawo su turai abin da ake ganin ya sa ma'aikatar kare muhallin Jamus ta fasa karɓar giwayen. Ita kuwa Botswana na neman dole yadda za ta yi da giwaye dubbai yayin da fari ke tinkarar ƙasar, wanda hukumomin Botswana